salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu wa hadiya wa ba ba'd asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode mashi bisa ga ni'ima ta da kawo rayuwar mu daidai wannan lokaci ba mu ikon haduwa don ci gaba da karatun littafin sharhin arba'una hadis darasinmu na yau shine darasi na goma sha shida muna shafi na ishirin da shida satin da ya gabata darasinmu ya fara game da fassarar ɓangare na biyu na kalmar shahada la ilaha illallah Muhammadu rasulullah malam ya fitan mana da wasu ƙa'idodi kamar guda takwas da suke fassara gaskantar ka Muhammadu manzon Allah ne. Ya ambata muna na ɗaya gaskanta shiga duk abin da ya bada labari, na biyu sadar da umarninsa, ah, na uku ƙaurace ma abin da ya hana. To sai na hudu wanda shi ne kan darasinmu na yau. Marubucin littafi rahimahullahu ta'ala ce, "Arrabi'a na hudu da yake fassara cewa shaidun da ka yi Muhammad manzon Allah ne lalle wannan shaidu gaskiya ne Allah ya kaddima ƙaula ahadin kada ya gabatar da maganar wani min al-bashari daga cikin mutane ala qaulin nabi bisa ga maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama maganar annabi sallallahu alaihi wasallama a wurinka tana sama tana gaba ga maganar kowa daga cikin halittun Allah wa ala haza bisa ga wannan la ya baya halatta an tuqaddima qawla fulanin ka gabatar da maganar wani al-imam min a'immatul muslimina ko da wani shugaba ne daga cikin shugabannin musulmi shugabanci na malantaka ala kaulin rasuli bisa ga maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam li'annaka saboda kai anta wal imamu kai da wannan shugaban da za ka bi yal zama kuma ya lazimce ku ittiba'ur rasuli biyar manzo sallallahu alaihi wasallam duk shugabannin da aka koyi da su a addini kowanne za ka bi daga cikinsu abu hanifa shine farko cikin hudu abu hanifa imamu maliki ash-shafi'i sannan ahmad bin hanbal bisa ga tarihin haihuwa abu hanifa duk ya girme su ya girme malik shi kuma malik ya girme Shafi, shi kuma Shafi ya girme ahmad bin hanbal to dukkanin su hudun nan yan abu hanifa za ka bi to dole sai ya zama ba za ka fifita magana abu hanifa ba bisa ga maganan manzon Allah sannan shaidunka ya kammala ka na Muhammad manzon Allah ne ya tabbata ya zama in ga maganan abu hanifa ga maganan manzon Allah sun ci karo da juna to a cikin zuciyarka kana da aqida iya sakin magana abu hanifa ka kammata annabi misali Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala a mazhaba dai idan aka yi yaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka yi yaki aka tara ribar yaki to za a raba wanda adda doki za a bashi kashi uku kashi ɗaya na shi kashi biyu na doki haka annabi ya ce don haka idan an ba shi dubu ɗari uku to dubu ɗari su an nashi dubu ɗari rabon doki na dubu ɗari biyu rabon doki na sai abu hanifa a masa ce ce a mutum shi za a ba dubu ɗari du doki dubu ɗari saboda mutum ya yi doki ba a gama mutum da dabba ka ku gaya an ka ci haka babu abin musu ciki mutum na ɗaya da dabba to shi abu a hanifa a fahimta sana an fifita dabba bisa ga mutum a ce a ba doki dubu ɗari biyu mahayin doki dubu ɗari da haka shi a fahimta ta za a ba doki dubu ɗari biyu eh dubu ɗari mahayin doki dubu ɗari to amma shi annabi ce a ba doki dubu ɗari biyu mahayansa dubu ɗari duk da ko lalle dan adam ya doki wala qad karramna bani adam to amma anan ba za a fifita fahimtar abu hanifa ba a kan maganan manzon Allah dole a bar maganan manzon Allah wadda ke. abu hanifa kuma da ya fi hanyar fahimta karkashin wannan hadisi ya yi ishtihadi ya samu lada guda a wurin Allah da shaidar manzon Allah in malami ya yi ishtihadi ya dace da tsawaba, to za a ba shi lada biyu in malami ya yi ishtihadi bai dace da sawaba ba za a bashi lada guda kaga ba a zarge shi ba kuma ba a ce na da zunubi haka in imamu maliki za ka bi to idan an samu maganar imamu maliki da ta cikaro karo da hadisi shaidun Muhammad manzon Allah ne zai gaskanta sadda kaka iya barin maganar wani ko wane ne idan magana da ta ci karo da maganar manzon Allah wannan shine gaskiyar ka da Muhammadu manzon Allah ne dan da kai da wannan da za ka bi duk wajibi ne ku bi manzon Allah Abu Hanifa dole bi manzon Allah Imam Maliki haka ne sauran duk malamai haka ne to wannan yana cikin abin da ka kammala shi gaskanta shaidun da kai na cewa Muhammadu manzon Allah ne wa ma azamu qawli man idza hajjatahu menene mahi maganar wanda idan kana kawo masa hujja idan ana tattaunawa akan wata mas'ala ta ilimi akan wani hukunci na shari'a in ka kawo mai hujja ka kace mai kala rasulullah manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam kala sai dai sai ya ce al imam fulan kala kaza wa kaza to sai dai imamu wani shi kaza ya ce fa hadhihi azimatun jiddan wannan babban magana ce kwarai babban magana a kawo maganar annabi ka gitta da maganar wani izla ya hilu li ahadin don bai halatta ga wani an yi wa arida qaulan nabi ya kitta ma magana annabi sallallahu alaihi wasallama bi qauli ahadin min al makhluqina da maganar ɗaya daga cikin halittun Allah ka'inan man kana kowane ne shi hatta innahu har ya kasance zukira an ruwaito zukira an ruwaito an abdullah daga abdullah bin abbas radiyallahu anhu annahu shi Abdullah bin Abbas kala ya ce yushiku ya kusanta an tanzila alaikum hijaratun minas sama duwatsu su sauko daga sama su ciccefe ku su halakar da ku a ƙulu ƙalar rasulullah yanzu in ce muku manzon Allah ya ce wace ƙulu na abubakar wa umar ku kuma ku ce min waya abubakar da umar sun ce kaza saboda kenan ibn abbasin yana magana da sahabbai akan wata mas'ala sai ce annabi ya ce sai suka ce to abubakar da umar gawar sun ka ce an yi kusa muku ruwan sun wuta da sama yanzu in ce annabi ya ce ku ce abubakar da umar sun ce kenan in an ce annabi ya ce ma'ana in annabi na da magana abubakar da umar suna da magana to dole a dakatar da magana su a bi tashi. wadda zatin sa ya fi su haka maganarsa ta fi maganarsa wa man imamu hadar rajul mujadid wane ne malamin wannan mai gardama bin nisbati ila Bakar wa umar in an kwatanta shi da abubakar da umar radiyallahu anhuma Allah shi da su wannan jumla ne ka nuhi da ita wa man imamu hadar rajul wane ne malamin wannan mutum almujadili mai gardama bin nisbati ila abi bakar wa umar ma'ana in ya zama ana dakatar da magana abubakar da umar don maganan manzon Allah to wani mallami na gare ka wanda in an zo an kwatanta shi da abubakar da umar yana ma kama sawunsu alhali shehu usman dan fodiyo ta gama da Allah da cikin yahu sunna ya ce duk wani wanda ya zo bayan sahabbai ko kamar daraja kurar takalmin su bai ba duk kakka yadda kowa duk wanda ya zo bayan sahabbai ko daraja kurar takalmin su bai kai ba to in su kansu kuma ko cikin sahabban manya na gaba gaba za a dakatar da maganar su a bi ta manzon Allah to ina ga wanda a kasan kasan kasan kasa da su a ɗauki magana ce a azar ta bisa ga manzon Allah a bai da manzon maganar manzon Allah kasa ga tashi to wannan shi na cikin abin da ka gaskata ko ya fassarta cewa lalle shaidunka Muhammad manzon Allah ne lalle haka yake don a shirye kake ka bar magana kowa ka bi tashi ma dama ta saba ma tashi in ko ka zama akasin haka to ma'ana dunka Muhammad manzon Allah na bai kammala ba naƙas ya shiga a cikin shi alhamis abu na biyar Allah ya tabi a fi dinillah kai ya sanya bid'a a cikin addinin Allah malam ya ati bihin rasulu sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah bai zo da shi ba sawa duk dai aqidatan a aƙida ne kada ka zo da wata aqida da annabi bai zo da ita ba aw qawlan ko magana au fi'lan ko aiki to wannan shi ka gaskanta lalle ka da Muhammadu manzon Allah ne don ba ka kirkiro wani abu ba kace addini na wanda annabi bai zo da shi ba wa ala haza bisa ga wannan fa jami'ul mubtadi'ina duk yan bid'a lam yuhaqqiqu ba su tabbatar da shaharata shaidun anna muhammadar rasulullah muhammadu manzon Allah bane ma'ana duk wanda yake ɗan bid'a to shaidunsa cewa muhammadu manzon Allah ne na shi ne bai kammala ba don inda ya yarda muhammadu manzon Allah na da bai kirkiro ma kai ne wani addini wanda annabi bai karantar ba wanda bai zo da shi ba li'annahum zado don sukan ƙara fi shar'i a cikin shari'ar manzon Allah ma laysa minhu abin da bai ciki sukan ƙara a shari'ar annabi abin da bai ciki walam yata'addabu ma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ba su yi ladabi ba tare da annabi ba su yi ladabi ba Don abin da Allah da ga annabi ka tsaya inda ya tsaya kaka ƙara in ka ƙara to baka yi ladabi ba ko da a kalimomin zikiri ba a ƙarawa to saboda haka ƙari a cikin addini yana hana kammala shaidunka Muhammadu manzo Allah ne Usman ta gama da Allah ya kawo a cikin iyawa mun ta karantawa wani bawan Allah daga cikin malamai ya ci hadisin annabi ya ce in an yi sallar farilla kai subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 za a gafata maka zunubanka da sun yawan kumfan teku sai ce a kai wa gara ba sa sai kama yin ɗari dari, subhanallah ɗari alhamdulillah ɗari Allahu akbar dari. da yake Allah yana son shi da rahama sai ya kwanta sai ya mafalki cikin kwana Ga shi an yi tsayin alkiyama ga mala'iku suna rabon ladar zikiri bayan sallah ta tasbihi mutane na zuwa ana ba su shi ba a ba shi ba har aka ba kowa kowa ya tafi babu sauran mutum guda in ba shi ba sai zo cimma mala'iku ya ce ni ba a bani ba sun kace ni za a ba ka ce ladar subhanallah nawa kaka ya ce ɗari ɗari ne kaka ce a to ba ka annabi ya ce ai ba wannan kisa kammalalla shehu ya kawo ta cikin iya sunna don ya nuna maka cewa yan annabi ya ce so uku akai to so uku akai in kai so hudu kawo ce ya ka? don haka ka shi yana zaton alheri na ƙara wa da ya yi ya yi ƙwazo ya yi himma amma sai abu ya bayyana gare shi aka san haka da ya tashi firgice ya falka ya ce yawa Allah alkawali bai goma ƙara komai bisa ga abin da annabi ya faɗa to wannan shi ne imani kuma shi a gaske ka da Muhammadu manzo Allah na Kaka ƙara mai komai cikin shari'a ne wanda ya karantar wanda ya aikata ka tsaya bakin nan wannan kisa ta da muhimmanci shi Usman ya kasa cikin ya Usman kuma hujja ta ta kaman ma akan cewa ba a tsallake iyakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-sadis na shida Allah ya tadi'a fi haqqihi kai ya kirkira ga haƙƙin manzon Allah ma laysa min abin da bai cikin haƙƙin manzon Allah kai ya kirkira wa manzon Allah abin da bai cikin haƙƙi ne masalan nau'i na girmamawa da nau'i na bayyana so ga manzon Allah kai ya zama ya gwabce matsarin abinda manzon Allah ya karantar abinda sahabbai suka rayu a kai ne wa ala haza bisa ga wannan wallazina yabtadi'una al-ihtifala bil mawlid an-nabawi masu bid'a kirkira taron maulidin annabi al-ihtifal bil mawlid an-nabawi na taron maulidi a taro a yawa waƙe-waƙe wani wuri a kiɗa mandiri a yi rawa na so da ji ta haƙiƙi shahararci annan muhammadin rasulullah ba su kammala shaidun muhammadu manzo Allah na ba dan muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama sadda Allah ya bashi annabanci da manzanci sai dai shekara 23 sannan ya rasu cikin shekarar 23 manzo Allah ya faɗi yadda zaka shiga ban daki da yadda zaka fito yadda zaka yi fitsari yadda zaka yi kashi amma kuma ya kasa faɗin yadda za a yi maulidi ya zama har shekara da shi na kira zuwa ga addini amma bai wasa abai ne bayanin maulidi ne ba duk darajar maulidi duk falalatai duk zama ne son manzon Allah duk zama ne girmama manzon Allah ya zan shi a bai karanta da sahabbai ne wannan ba kuma su sahabbai daga warkon su har ƙarshen su duk cikin su babu wanda ya gane maulidi son manzon Allah na don babu wanda yi in kana mutuwa baka iya kawo sahabi guda da yayi maulidi dan na dai har na karshe babu shi to su duk su gane ba kai ka ban ma sahabbai ka gobo nan ƙasa littafin fikihun mu tun daga kawaidi a halari a shimawi kurdaba risala har kai sama babu littafi da ya ce babun fil maulidi ko في المولد maulidi ba amma akwai fasalin yadda aka boli akwai fasalin yadda aka kashi akwai fasalin yadda har da kazamtoci suna da fasulla cikin littafin addini fasalin haila ki kazamta fasalin jinin biki fasalin jinin istihala kai har da rihi wanga da mutum kai shi da iska mai wari littawai sun yi magana shi amma ku sai magana maulidi ba kuma ya zama addini duk manciya sun kai ko ko duk su sani ba ko ko duk gama kai sun kai sun ka boye addinin Allah sun ka kyawati kaga na akwai ayat tambaya li'anna ta haqiqaha domin tabbatar da cewa Muhammad manzon Allah ne yastalzimu Allah ta zida, shi na tilasta maka ba za ka ƙara ba fi ce a cikin shari'a ta ma laysa fiha abinda bai cikinta maulidi kuma bai cikinta sabi abu na bakwai an ta ta'taqida ka kuturta a cikin zuciyarka bi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi laysa lahu shay'un min ar-rububiyya bai da komi na haƙƙin rububiyya rububiyya shine halitta annabi bai halicci kowa ba annabi bai halicci komi ba haƙƙin halitta na Allah na shi kadai ba ka taba ganin aka ce halaka muhammadu kaza amma shi nan khalaqa Allahu samawati wal ard to annabi bai halitta ba haƙƙinsa ba ne shi halitta ai annahu la yadda'i la yudda'a ba za a kira shi ba wala shi ta kasu bihi ba za a nemi agaci da shi ba in illa fi hayatihi sai wajen shida da rai kana iya neman agaci ne fi ma ya kadiru alai ga abin da yake iyawa misali yan annabi na da rai kana iya neman agaci ne ga abin da yake iyawa fa huwa abdullah shi muhammad matsayin bawa yake na Allah wa rasuluhu ko manzon Allah bai mallaki komi ba bai bayarwa bai hanawa ko ga kansa shi kansa bai iya ba kai ne bai iya hana maka ne bai iya ba wani bai iya hana ma wani gashi nan kul Allah ce ka ce kai annabi Muhammad la amliku li nafsi naf'an ban mallaki an amfanar da kaina ba wala darran ban mallaki in cutar da wani ba illa ma sha Allah kawai sai dai abin da Allah ya so haka ne amfani sai wanda Allah ya so haka cutarwa saboda haka zaka samu wurin ya koka ah, ya samu rauni kafirai sun yi mishi roci kaga bai kare kai ne ba da Allah bai kare shi ba kafirai suka yi mishi roci ga kai jini yana tsiyaya har yi musu bakan addu'a kuma duk da haka Allah ya hane shi ci shi bari laysa laka min al shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun وبهذا ده haka na'rifu muke sanin dalala batar man yad'una rasulullah wanda suke kiran manzon Allah ya Muhammadu wa annahum dalluna lalle su batattu ne fi dinihim ga addinin su sufaha'u fi uqulihim wa waye ne ga hankulansu cikin hankalinsu akwai wauta idan innan nabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala darra bai mallaki amfanar da kai ne ko cutarwa fa kaifa yamliku li ghairihi bale ya mallaka ga wannan sa wanda ba shi wala hadha amara Allah saboda haka Allah ya hore annabi an ya kula ya ce kul inni la amliku lakum darran wala rashada ni ban mallaka ba gare ku cutarwa ko shirewa ko shirewa annabi bai iya yi sai dai shi maka bayanin shari'a kaza shari'a na amma ya shirya ka zama shirye bai dan inda yana iya shirwa da ya shirya da Abu Dalibi shi da cewa ya ammu qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika biha inda Allah amma da haka yayi ta ya so ya musulunta amma bai musulunta ba Allah ce innaka la tahdi man ahbabt ba ka shirya da wanda haka so walakin Allah yahdi man yasha annabi yana iya maka bayanin shiriya kaza shine shiriya amma ya yi maka muwafaka ka aikata shiriyar bai iya sai wanda Allah ya so don da yawa waɗanda annabi ya so su musulunta amma ba su musulunta ba don ba shi ka musuluntarwa ba Allah kul inni annabi ka ce kai lan yushira bi min Allah ya ahadu ba wani wanda zai iya bani kariya daga Allah in ya so ya samar da ni wani abu walan ajida min dunihi multahada kuma ban samun wata mafaka koma bayan Allah ban da wata mafaka in ba Allah ba ai annahu shi annabi alaihi salatu wassalam tsiran Allah da aminci ne suka kara tabbata a gare law arada Allah bihi ma yuridu da Allah zai nuhi abin da ya nuha game da shi mastaba ahadun minan nas an yamna iradat Allah fi ba wani cikin mutane da zai iya hana abin da Allah ya nuha game da shi don da Allah ya nuhi a mai roci ayan yi mai idza kana kazalika to in dai abu ya zama haka fa min dalali yana daga cikin bata albayyin bayananne an a hadin wani shi nemi mai agaci bi rasulillah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bala hadha min ash-shirki wannan ma yana cikin tara Allah da wani falau ja insanun da wani mutum zai zo mahmumun wanda yake cikin damuwa makmumun wanda yake cikin bakin ciki ila kabrin nabi zai zo wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala sai ce ya Rasulallah, ya manzon Allah A akisni ka agace ni fa inni mahmumun ni ina cike da damuwa magmumun ina da bakin ciki ya dame ni fa yakunu hadha mushrikan sai wannan ya zama mushriki shirkan akbar kuma babban shirka don haƙƙin ubangiji na ɗauka ya ba bawan ubangiji la'annahu da'a domin ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa da'watul mayyit kiran mamaci ai ya saka ya taimake ka ko ya kece ka au idan ka ko ya taimake ka shirkun shirka ne la'annahu ghairu qadir dan ba zai iya ba ko wace sadun shi matacce a cikin kabari kiki ne kawai wa in kanat ruhu qad tattasilu bil jasadi fil qabri duk da dai rai yakan sadu da ciki a cikin kabari lakin huwa jasadun sai dai ciki ne wa hadha la yunafi an yakuna hayyan wannan kuma ba zai hada ya zama shina da rai ba fi kabri a cikin kabari ne amma ba irin rai na duniya ba hayatan barzakhiyatan irin rayuwa ta barzakh la tushbihu hayata dunya wanda ta yi kama da rayuwar duniya ba don rayuwar barzahu abinda aka misalta wannan rayuwar a nan duniya da shi kwana lokacin da kana kwana sharkat sai ka yi mafalkin kila ka shiga takara kana takarar gwamna sai kai mafalkin ga haka ci ana ran shi ka sannan kana cike da bakin ciki ko wurin ciki to sai ka falka dai sai a ko kafsula ba ka takara <laughs> to amma lokacin da kana cikin wannan gashi ana wato buki na rantsashe ka kana cikin wani ciki ana murna kana ta gaisa da mutane sannan ba daɗi haka shi ba ko kai mawalkin kana shan ruwa ma sanyi kaga daɗi haka shi to amma in ka falkawa to lokacin da kuma ka yi mafarkin ga wani bakin maciji nan ya biyo ka gashi ya ruce ka inda baka da mahita kuma ya cira zai tsara ka sai ka falka ka rasa da kana cikin kwanan nan wasu tsoro kake ciki mayawaci to haka rayuwar barzahu take wanda mai kwana in yayi mafarkin abin daɗi zai ji daɗi yanzu mutum na nan kwance kusa da mu shina mafarkin jin daɗi amma ba mu sani ba wani ma na yi mafarkin gashi na ayan ruwa ya shike sharaf amma gashi muna gani kwance babu abin da ya ciki wani kuma yana aiba wani gashi nan an yi wuta ya kone cikin ta amma gashi nan muna gani bai kone ba to haka rayuwar barza ta ce, ma'ana jin daɗin ta da shan wahalar ta ga rayuwa ne kawai ta hanya ikisalin ta da jiki ba a bar rayuwar cikin jiki dindindin ba kuma ba ta rasa alaka da cikin ba don mutum ya ɗanɗani daɗin da ya cancanta ko azabar da ya cancanta asaminu na takwas ihkiramu aqwali darajanta maganganun manzon Allah bi ma'ana an yahtarima ma'ana ya darajanta aqwalan nabi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fala taba'a hadithahu kada ka dauki hadisan manzon Allah ka azazu alaihi salatu wassalam fi amakina gairi la'iqa a wuraren da ba su cancanta ba misali littafin kana arba'una hadisi kaga bai yiwa ka zo ka ace shi wuri mai kazamta ko wuri wanda yake wulakantacce in kai haka baka darajanta maganganun annabi da a ciki ba dole ka aje shi wuri mai tsafta wuri maɗaukaki wuri mai daraja haka kamata ka ace littafin addini to wannan zai zan kenan ka alhormantar da maganar manzon Allah fi amakina gairi la'ikatin A makina ba za a yi mai jarra ba ga kuma fi fi a makina, amma na aji ne sai a ce gairi kuma a ce la'ikatin almuhimmu saboda shi a makina jam'i ne na makan makan wuri makin wurare da ƙa'idar larabci an kai jam'in kalima kalli sau harafi ɗaya biyu uku to na uku alif ne to ba za a sarrafa shi ba sai kalli sau alif mimun sai ni na uku sai alif to duk jam'in da yake ɗaya biyu uku alif to ba a sarrafa shi ga lashi zaka ba a ca fi amakini saboda wai fi harafin jarra ta nan ba ta jarra amma yanzu inda an samu alif da lam aka ce al amakin sai a ce fil amakini kamar wanda Allah ce wa antum akifuna fil masajidi amma ga masajida ai haka yake mimun sinun na uku mina na alif to misa aka ce fil masajidi ti sinan ta yi jarra saboda an sami alidalan fil masajidi shi ma nan da za a sami alidalan a ce fil amakini za a ce amma tun da bai da alidalan da ce fi amakina amma gairi sai kai mata jarra ka ce gairi la'iqatin da anna hadha nau'un min al-imtihan don wannan azalin tabban hadisi wurin da bai dace ba wurin da ba na darajantawa ba yana cikin nau'in wulaƙantarwa imtihan wulaƙantarwa wa min daga nan ne Allah tarfa a sautaka inda kabri kuma na cikin darajar ta annabi kaka zo gon kabarin annabi kana magana murya ka ta daga sama wakar sami amirul mu'minin Umar sarkin mu'min ne Umar ya